Masu sauraron sashen Hausa na gidan Rediyon Faransa International, barkanku da wannan lokaci. Nasiruddin Muhammad ke farin cikin sake saduwa da ku cikin wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu saurare. Kamar yadda kuka ji a cikin labaran namu, rahoton da kwamitin shugaban kasa ya kafa kan badakalar da aka samu tsohon shugaban babban bankin kasar godwin emefele da aikatawa na buɗe asusun bankuna sama da 500 a sassan duniya don batar da sawun wasu maƙudan kuɗaɗe da aka sace a kasar menene ra'ayinku game da wannan rahoton binciken a ganin ku wani mataki ya kamata a ɗauka wannan shine maudu'in da muka baku damar tofa albarkacin bakin ku a kai za mu fara da malami na farko wanda zai fara da gabatar da sunansa Sashen Hausa Radio Faransa International Assalamu alaikum mai magana Ibrahim Metrida daga nan shahu karamar hukumar birnin kudin jihar Jigawa hakikanin gaskiya wannan kace na ce da yake faruwa tsakanin mai bincike na musamman da shugaba Tinubu yana da da kuma shi tsohon gwamnan babban bankin Najeriya gudumin Emefiele to abun zaka iya cewa kawan akwai halamun siyasa a cikin sa ganin cewar daman shi dai shugaba Tinubu kafin ya hau ga wannan matsayi tun lokacin yakin neman zabe yana zargin shi wannan gwamnan babban banki da cewar an kirkiri canjin nan ne domin aiwa takararsa zagon kasa wanda muke ganin mu kuma abin da ya yi din ya kawo gyara sosai a tarihin siyasar Najeriya to saboda haka wannan al'amari sai dai Allah da ya gyara mana ganin cewar babu wanda zai kama madafin iko yanzu a ƙasar nan kusan ba za a ce dai gaba ɗaya ba kusan mafi akasarin su kowanne idan za a yi bincike a kansa zaka ga ba za a rasa wasu yan kurakurai ba saboda haka Najeriya sai dai kawai dai Allah ya gyara mana na gode Radio Faransa International Ibrahim Maitrida ne daga nan Shawu karamar hukumar birnin kudin jihar Jigawa da fatan za ku tashi lafiya. Assalamu alaikum gidan rediyon Faransa. Mai magana Ibrahim yawancin Hula a garin Mai Godiya a Kimba jihar Neja. To wannan kwamiti da ainihin shugaban kasar Najeriya ya kafa game da binciko al'amarin da Emefiele ya yi game da badakalar da ya yi. To nashi ne ya bayyana domin saboda mafi akasari shugabannin kasar nan idan da a ce asirin su zai tonu a tona ko kuma a tona asirin su to sai an samu sama da abin da Emefiele ya yi. Saboda haka mu wannan kwamiti da shi shugaban kasa ya kafa ba wani abu da zai tasiri bane ba dan mun san ba za a aikin bane aikin da ba zai yiwu a yi bane ba in dai har yana raye saboda haka mu dai fatan mu ubangiji Allah waɗannan shugabannin namu Najeriya Allah ka shirya su Allah ka shirya su idan kuma shiriwa ne idan ba shiriwa bane wa ubangiji Allah ka musanya mana da abin da ya zama alkhairi domin ci gaban rayuwar mu kuma ci gaban ƙasar mu Najeriya baki ɗanta Ibrahim wankin hula a garin Mai Maigodi a Kimba jihar Niger Assalamu alaikum rediyon Faransa mai albarka. Sunana Umaru Kambaya Wuri, unguwar Nasarawa bayan Nefa a cikin jihar Kebbi, Najeriya. Da Alhaji Umaru Aliyu ta Kanikal Yabo ya wuri. Muna fara gabatar da godiya gare ku rediyon Faransa da kuke ba mu dama muna faɗin albarkacin bakin mu. To mu dai game da wannan rahoto da ya basuwa sai mu ci ba mu gani a ƙasa ba. To kuma shi banki shine makoshin al'umma ƙasa. Da an shaƙe makoshi sai mutuwa. To kuma ita dukiya al'umma wayan matsala gare ta in duniya in lahira. Ka duba yadda an ka shiga matsala Kasa da karamcin kuɗi a bankuna da POS yadda aka shiga matsalolin rayuwa a Najeriya to bale shi bankin dungurungu Da haka mu a ganin mu ya kamata duk wanda za a sa mu'amala da banki ya kasance adili kuma mai tsoron Allah. Da ƙarshe masu hikima sun ce duk wanda ya tara dukiya ba a kan daidai ba to shi kuma Allah zai hana mai cinta a cikin natsuwa. Daga Umar Kambaya wuri unguwar Nasarawa bayan nefa a cikin jihar Kebbi Najeriya da Alhaji Umaru Aliyu ta Kanikal Yabo Assalamu alaikum da harko na Mamma Abdullahi kaka gidan magaji ta wajen Bore Nijar mamba na ra'ayin masu saurare ina toha albarkacin baki na akan binciken da aka yi ma tsohon shugaban bankin tarayyar Najeriya to gaskiya a mai banke dan wannan ba Allah ya sa mutanen Afirka cikin ruda ba ma a ce Najeriya ba tunda shi na ya kawo fasalin canza naira a an ka kawo 200 da naira da naira 500 da waɗanda an sha takaddama da mutanen musamman mu 'yan Nijar mun sha wahala mu daga ga mu'amala da naira da saifa to gaskiya a mai bincike a hukunta shi daidai da yanda ya kamata gaskiya najeriya ya kamata mutane kowane sai shi hankali da ilimi ne shi ma kasa aiki ba kai ya hankali da ilmin ka ba ka taushe abu kuma daga baya a ta tona ma asiri kai matsayin ka ba ya kamata kowa na naman ma abdullahi ka gidan magaji ta wajen bore jar gaba dai gaba da rfi mai magana garkuwan jama'ar mahangi musa na cali mahangi karamar kuma kafur da ke jihar katsina to babu shakka wannan bincike na emefele babu shakka al'amari ne wanda ya daure ma 'yan najeriya kai ganin yadda wani al'amari ana tunanin wuta a makera sai ga ta a masaka wanda lallai cewar emefele ya yi wannan badakala lallai ya daure ma al'umma kawo kai to fatan mu dai wannan kwamiti da gwamnatin tarayya ta kafa ya kamata ya adalci a kowane bangare domin ya adalci a kwamiti ba duka kwamiti za ka riga an kafa shi ba in dai ba an sa tsoron Allah ba an yi ma wanda ake bincike akai adalci fatan mu ya kamata a adalci a wannan kwamiti kuma idan an yi kwamitin an gano inda matsala take a ɗauki matakin da ya kamata akai wannan shine gudunmawa na daga ce mai magana garkuwar jama'ar mahangi Musa na Cale mahangi karamar kuma kafur da ke jihar Katsina. Mai magana Abubakar Kawu Girgir. To babu shakka wannan rahoto da kwamitin da shugaban Najeriya Bola Ahmad Tinubu ya kafa game da zarge-zarge da ake wa Imelefe za mu iya cewa gaskiya ne. Kuma muna fatan za a gaggauta rufe duk wani banki da Imelefe ya buɗe domin yin rubda ciki da dukiyar al'umma domin ya zama izina ga 'yan baya ganin cewa ire-iren waɗannan almundahana da kwanciyar migirbi akan dukiyar ƙasa da ake yi ya jefa wannan ƙasa mu ta gado Najeriya cikin halin matsi na tattalin arziki wanda yake taɓa ɗaukacin al'ummar ƙasar baki ɗaya. Domin idan ba a irin waɗannan hukunce-hukunce wannan al'amari zai ci gaba da faruwa ne a ɗauki matakin rufe duk wani banki da aka san shi MLF ya buɗe domin karkatar da kuɗaɗen sannan a yi hukuncin da ya dace hukunci mai tsauri domin ya zama aya da kuma izina ga 'yan baya. Allah ya kare mu ya ba mu shugabanni na gari. Na gode radio faransa international ku tashi lafiya Assalamu alaikum wa rafi wasu mai magana na ZP Ibrahim Rugar Malam Shagar Loko Gamin daga Sokoto a tarayyar Najeriya. Duk da cewa gaskiya Emefiele ya tafka kurakurai masu ɗimbin yawa kuma yana ɗaya daga cikin waɗanda ya kamata a ce su ma sun girbi abin da suka shuka amma kuma eh, a ce wai ya buɗe asusun banki kusan ɗari biyar da wani abu. Eh to masu bincike dai su ƙara bincike amma gaskiya kamar an zura da yawa da fata dai kotu za ta yi iyana ta bincike kuma a yi mai adalci a kuma yi ma 'yan Najeriya adalci domin gaskiya samu kunci da yawa wannan lokacin ba za mu manta ba ku tashi lafiya a rafi hausa mai magana da zp ibrahim rugar malam shagar local government daga sokoto a tarayyar najeriya sai an jima kada a sha'afa ana tare da sashin hausa na gidan rediyon faransa international cikin shirin ra'ayoyin ku masu saurare. Hakanan mai sauraro, kai ma za a iya damawa da kai ta hanyar bayyana mana ra'ayoyinka ta shafinmu na Facebook ko ta manhajar mu ta WhatsApp kan lamba kamar haka. Alamar ƙari biyu uku hudu bakwai sifili shida shida uku biyar shida shida hudu ɗaya. Sai kuma malami na gaba. Assalamu alaikum Radio France International mai albarka suna na Comrade Ahmad Afansi Bajoga ina kiran ku daga nan jihar Gombe a tarayyar Najeriya to dangance da wannan maudu'i na yau hakika wannan abu ne da zamu ci ce ba a kansa aka fara ba ba kuma a kansa za a daina ba kuma matukar a kasar nan ake in dai ba an ɗauki wani kwakwaran mataki ba to gaskiyar magana waɗannan ma ba komai bane dan ba iri yanzu haka in za a yi bincike ire sa suna nan billa adadin a cikin kasar nan saboda mutane ne kun zo babu tsoron Allah babu tausayin al'umma babu kishin kasa babu son gina kasa sai kanku da 'ya'yanku wannan shine abun da yake faruwa amma binciken da ake masa ya daidai amma na kuma matukar aka bincika kuɗin da za a karbo din matsalan talakawan kasan ba ganin kansa za su yi ba wani abu za a yi aiki da shi ba saboda haka ma no need a ce wai za a ta bincika su saboda mu ba ma ganin wani amfanin wannan binciken suna na comrade ahmad afansi bajo ga ku tashi lafiya. Gidan rediyon Faransa mai albarka mai magana Hassan Albasari Abu Afan angon Fatima da ke nan cikin garin Fatiskun jihar Yoban tarayyar Najeriya. Muna godiya sosai bisa karɓar ra'ayoyinmu da kuke a kulliyomi. To tabbas wannan batu dai na naɗa kwamiti da shugaban ƙasa Bola Ahmad Tinubu ya yi dangane da binciken shi wancan tsohon gwamnan babban bankin Najeriya wato Godwin Emefele. To tabbas wannan abu ne wanda dama tun lokacin da aka yi arrestin nashi yake fuskantar wainnan tuhumi. To amma dai wani ƙalubalen ko kuma wani hanzari ba gudu ba kamar yadda na ji an ce tawagar mutum ɗaya ne kawai aka naɗa dan yin binciki wannan al'amari ɗin to kamata ya gaskiya kamar yadda masana suke bayyanawa tawagogin nan su kai kamar mutane sha biyar ko kuma aƙalla ma ya zarta haka duba da za a ga cewa wannan babban bankin Najeriya ko kuma in ce tsohon gwamna za a ga cewa shi ma akwai makarrabai a ƙarƙashinsa kuma wa'inda ya raba su sassa daban-daban Allah sa dai a ja a ɗauka kuma Allah ya kawo mana ƙarshen dukkanin wani munafuki a Najeriya Hassan Albasari Abu Affan. Sashen Hausa Radio France International. Suna na Rabiu Nuhu na Buka daga karamar hukumar bakore da ke jihar Katsina, Najeriya. Muna godiya da irin damar da kuke bamu muna faɗin albarkacin bakinmu a dukkanin shirye-shiryen kuno da kullum. Hakika dangane da zargin da ake ma tsohon gwamnan babban bankin Najeriya gudun Emefiele ya buɗe asusun ajiya da yawa a waɗansu ƙasashe hakan samsam bai taɓa zuwa mana da mamaki ba. To sai dai kuma ainihin wannan kwamiti da ainihin shugaban ƙasa ya kafa na wanda zai bincike gaskiyar lamarin to muna fata idan har an gama gabatar da ainihin sakamakon binciken kwamitin to muna fatar za a zartar da hukunci idan har zargin da ake mashin ya tabbata gaskiya ne domin sau da dama abubuwa suna faruwa a najeriya idan an aikata waɗansu ɓanna ire-iren haka za ka ga an kafa kwamiti na musamman an je an yi binciken gano musabbabin faruwa abin ko kuma dalilin da hakan ta faru idan aka gabatar da ainihin sakamakon binciken babu wani mataki da za ka je an ɗauka domin rashin ɗaukan matakin shi ne yake sanyawa ake ci gaba da ƙara aikata ire-iren waɗannan laifukan idan da ana zartar da hukunci to hakan zai iya zama izina ga masu tunanin aikata wannan laifi rabiu nuhu na bukka daga karamar hukumar bakuru ku shi lafiya radio france international Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa baraka. Radio Faransa na muku barka da wannan lokacin wana kwamare Ibrahim Lara Gabta. To alhamdulillah gaskiya wannan kamu da ake wa wa Enifele tsohon gwamnan babban bankin Najeriya gaskiya mun ji daɗin wannan kamu kuma zargin da ake masa fatan mai idan har Allah ya zargin haka ne ya tabbata. To a hukunta shi a yi masa mummunan hukunci. Don aka yi masa hukunci to insha Allah wasu ma za su ji tsoron aikata irin wannan abin za a samu raguwar masu aikata irin wannan cin hanci a Najeriya domin mai hukunci ne zai sa wanda yake da niyyar yi ba zai yi ba a yi masa mummunan hukunci domin hakan karya kasa ne gaskiya domin Najeriya talaka suna fama da cikin a cikin wani sun hali amma shugabanni suna abin da suka ga dama wannan gaskiya ya kamata a hukunta ire-iren su domin tana dauko dan aya ta yi tsoro nagode sunana Comrade Ibrahim Lara Gabta sunana mustapha bayan mega daga nan gusau jihar zamfara tarayyar najeriya dangane da zarge-zargen da ake yi wa tsohon gwamnan babban bankin najeriya cbn emefiele har ana zargin cewar ya buɗe akawun sama ga 593 kuma kowane akawun yana ɗauke da manya-manyan kuɗaɗe so wannan bai zo mana da mamaki ba duba da tun lokacin tsohon gwamnatin tsohon shugaban ƙasa muhammadu buhari akwai wani ɗan majalisar tarayya guda jika zaure da ya binciko ko ire-iren wa'annan kuma ya faɗa duniya ta ji amma babu wani mataki da mu 'yan Najeriya muka ji an ɗauka so wannan kwamiti da shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya kafa so ya kamata ya yi ma Emefiele bincike na tsafta idan an kama shi da laifi a kai shi kotu kotu ta hukunta shi akwai tsofaffin ma'aikatan tsohon gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari wa'anda ke tattare da wa'annan zarge-zarge ya kamata dukkan a hukunta. mai magana prince abdulmalik alkatanganawi ɗaya daga cikin ƙungiyar muryar talaka karamar hukumar jakuskon jihar yoban najeriya a wannan rahoto da aka cire a ƙasa ta najeriya to wannan abu bai zo mana da mamaki ba amma kuma ya kamata a ce a tsaya a duba in za a binciki mfl fa a dukkan manyan ƙasar nan fa kowa da kashi a gindin sa, saboda haka ya kamata a ce in kwamitin za a kafa a kafa kwamitin ta binciko tun daga ma kafin ma shi emefielen yaya kudaden kasar ta najeriya suke kasancewa domin najeriya an daɗe ana cin hanci da rashawa sai dai akan tahi da ta bayyana to ya kamata a ce a duba a gani su wane ne suka yi suka kwanta akan kudin kasa ta najeriya domin najeriya a yanzu tana buƙatar a yi mata aiki da kudaden najeriya kuma duk manyan sun sace ya kamata a ce an duba an ga ina kudaden nan suka yi ba wai a ce wai za a karkata kan mutum ɗaya ba a gaskiya in da aka karkata akan mutum ɗaya ba a yi adalci ba ya kamata a ce in har mutum za a bincika su ma mutum in za a bincika akwai inda suka kwanta akan wani kuɗin ƙasa ta Najeriya saboda haka ina kira da a tsaya a yi kyakkyawan bincike ina roƙon Allah maɗaukakin sarki ya kawo mana ƙarshen cin hanci da rashawa ƙasa ta Najeriya na gode ku tashi lafiya magana Prince Abdulmalik Alkatanganawi ɗaya daga cikin ƙungiyar murya talaka ƙaramar hukumar Jakuskon jihar Yoban Najeriya. Assalamu alaikum gidan rediyon Faransa. Gaisuwa ga dukkan ma'aikatan wannan gidan rediyo. Suna na Malam Ango, malamin makaranta ya wuri. To ni dai abin da na gani ya kamata duk wanda za a sa ga aikin banki a sa mai tsoron Allah da kuma kwatanta gaskiya da adalci. Ita dukiyar al'umma tana da wurin matsala kuma game da rahoton da ya basuwa ko ba mu musanta ba mun gamsu ya kamata hukumomin kula da duk abin da ya shafi bankuna don kaucewa wasu kurakurai. tashi lafiya gidan rediyon faransa malam ango malam makaranta ya gudu salamu alaikum mai magana abdullahi dan gane musa alukul gamin kasar najeriya ya ta hausa muna godiya da wannan dama da kuka bamu za mu tufa albarkacin bakin mu kan kwamitin da ke bincike kan gadon tsohon babban gwamnan babban mulkin najeriya gadon mekele muna kira da wannan mutane a wannan kwamiti dan allah dan annabi da su taimaka su yi wa gadon adalci na gode a rada To madalla da haka muka kawo ƙarshen shirin a yau a madadin duk wanda kuka ji muryoyinsu a cikin shirin da ma sauran abokan aiki a nan sashin hausa na gidan rediyon faransa international musamman injiniyan mu a yau mustapha a dbc da ya haɗa mana wannan shiri ni nasiruddin muhammad da na shirya na kuma gabatar ke cewa mu kasance lafiya.